الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو حيثمة سحير بن حرب النسائي رحمة الله عليه في كتابه كتاب العلم زام تاشي حديثي لا نهدو باين من قكر حديثي قدا وكما آتام قدا أكو مالا أبو حيثمة رحمة الله عليه يكاوه asari na hudu yace haddathana abu haitama wani ne ya ce yace haddathana dinnan ya sunansa ban ja an faɗi ba ne abul qasim man abdullahi ibn muhammad ibn na al al-baghawi jazakumullahu khair حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو نما لمن أبو خيثمة شيني الإمام معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة أبو عبيدة بن ناس عامر ابن عبد الله بن مسعود من عبد الله بن مسعود ينا ɗaya daga cikin almashhuruna bi kunahum akthar min ishtiharihim bi asma'ihim ya shahara da alkunya fiye da sunansa yi riwaya daga babansa abdullahi mas'udin eh, wasu kuma mafi yawancin maganganunsa daga babansa marasi eh, marasi ya yi riwaya sau tari sai ya ɗaga ya ce annabi sama ya ce amma sunan babansa ne a tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ba sahabi bane tabi'i ne abu ubaida amir ibn Abdullahi ibn mas'udin fiqa ne daga cikin fiqa tabi'i ne daga cikin tabi'an annabi tabi'an sahabban annabi sallama dan uwansa babba shine Abdurrahman shi yafi shahara shi yasa ake ma baban alkunya da shi abdullahi ibn Mas'ud Abu Abdurrahman al-Hudali hmm, al-Qurashi al-Hudali mun gane to shine hadisi nan kuma shi ya ruwaito shi عن عبد الله قال عن عبد الله أي دقى بابنش عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه yace ya ayyuhan nasu ta'allamu faman alima falyamal Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ta'allamu ku koyi ilimi faman alima falyamal kuma duk wanda ya aiki ya koyi ilimin nan to ya aiki da shi fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fa musibatu azab mm. eh in baka sani ba bala'i daya in kuma ka sani ba bala'i ka sani ba kai aiki da shi ba shi yasa dukkanin su musibu ne da jahilci da kuma ilimi jahilci jarabawa ce sannan kuma in ka sani ba ka shiga wata jarabawa har wasu ma suna cewa jarabawar ilimi ta fi ta jahilci girma a yashi suke cewa itarahal jahil istiraha al jahili ya huta shi da abin da zai ba ruwan shi kawai zai ne da ka sannan kuma da yayi sai mutane su ce a ba mamaki ai jahili ne sai a bashi uzuri sai a kawo da kai shi ke na a kyale shi ba wanda amma zallatul alimi yudrabu laha tibru amma idan malami ya kuskure ɗaya ya zame to sai an buga ganga sai an sa gangami kun san gangami babban babbar ganga ce ko ita ce ake kiran a tare a kofar gidan sarki akwai bayani to sai an sa gangami sai an sa gangami shine bahaushe can kaji gangami da labari to in malami ya kuskure ɗaya ko mun kankantarsa ke to da kai sarahal jahil shi ko malami kullum ba yi da uzuri a ilimin kenan ilimin kenan abinda ilimin ya nuna kenan kaga wai su ne masu ilimin fa to idan su sun yi a jahilai za su yi to kaga akwai haɗari so da ka sai da taka tsantsan da kuma addu'a Allah ka tsare mu حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبد النجود وكنا عاصم عاصم قاري القاري شيخ حفصي عن زر بن حبيش قال زر بن حبيش تابعيني بالبعض أتيت صفوان بن عسال المعادية يتي نازو وجن صحابا النبي صلى الله عليه وسلم دا أكي مش صفوان بن عسال المعادي رضي الله عنه له صحبة صحابا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت شي ما جاء بك يا كي زر ميزو دقي وجينا قلت طلب العلم أي من إني يكاون وجنك فقال سيتي إن الملائكة hali أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب lallai mai neman ilimi mala'iku suna kasa-kasa da fikafikansa a gare shi riban bima ya saboda yadda da abin da yake nema na ilimi wasu malamai suka fassara suka ce kaman yanzu a fassara a ce kenan suna masa faretin ban girma kasan yadda ake ma babban mutum fareti ko to haka suke shine al-Imam Hajar rahmatullahi alaihi a cikin Fathul Bari ya kawo kissar cewa wani mutumi an karanta masa wannan hadisin kawai sai ya ce sai bari mu tafiya a hankali kan mu tattake kan mu tattake musu fuka kawai sai kafafun shi suka shanye saboda ya ma hadisin manzon sama izgili wannan magana ta abin al-Muradi Safwan ibn Asal al-Muradi radiyallahu anhu ba magana ta bace maganar manzo Allah sama ce domin wannan hadisin an ruwaito shi marfu'i da riwayoyi masu yawa da kuma sahabbai daga sahabbai mabambanta mun gane shi yasa mala yace kadhal asu wa fil nuskhati al-ukhra bima wa huwa fi sunan at-tirmidhi wa ghayrihi wa sahahu wa ba'd ruwati yuqifuhu wa ba'dhum yarfa'uhu wa huwa وهو في حكم المرفوع قطعا لأنه لا يقال بالرعي كما قال ابن عبد البر في الجامع al-imam da abdul ya faɗi a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi cewa wannan hadisin ba zai iya yiwuwa wani ya faɗi ra'ayinsa ba safwan ibn asyan ba zai iya faɗi ra'ayinsa ba ijtihadi ka ce mala'iku za su kasa kasa da takubba da da da fukafukansu da mai neman ilimi ya aka ka sani kaga la yumkinu an yuqala mislu hadha illa an tariq al-wahyi sai wahayi saboda ka wahayi ne saboda ka da hukumar rafi ko da ba a yi tasirihi ba a fito fili an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba in wannan riwaya to lahu hukumar rafi ba ba ijtihadi a irin wannan ba wanda ya yake faɗi wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta mawqufin kuma ya inganta a matsayin marfu'in kamar yadda malam albani rahmatullahi alaihi din ya tabbatar mana a nan حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن شمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر ابن عباس رضي الله عنهما يشي إن الذي يعلم الناس الخير للي متمن ليك قويد متاني الهير الهير شين ما ثبت من القرآن والسنة alheri shine abin da ya tabbata daga alkur'ani da sunna shi yasa ibnu abbas radiyallahu anhuma ya fassara cewa alkausar alkhairul kashi yace inna atainaka alkausara yace ai inna atainaka alkhairal kashi wal khairul kathirun nubuwwatu wal qur'an was sunnah hmm. haka ibnu jarir al-tabari ya rawaito da isnadi sahihi a cikin tafsirinsa da ibn abbas yayi tafsirin nan ga almajirinsa sa'id ibn jubayr sai sa'id ibn jubayr sai ya ce wa sami'tu unasan yaquluna al-kautsara an nahrun min al-janna fa qala ibn abbas alaysa an-nahru min al-jannati min al-khayr al-kathir ibn abbas ya ce al-kautsar fassararsa mubalaga ce kasura yaqsu al-kautsar idan balarabe daga cikin siyagul mubalagha akwai faw'al eh faw'al to to to to to ibn abbas ya fassara al cewa ne al kafi almajirin sa sa'id ibn jubayr sai ya ce ah Allah gafarta malam to naji wasu mutane suna fassara suna cewa al-kautsar eh, huwa na huwa nahrun min al wani kogi ne daga aljanna sai ibn abbas ya ce a ah, وليس النهو من aljannati min alkhairin الكثير wannan kogin daga cikin aljanna baya cikin alheri mai yawa ka fitar da shi ne daga ciki ai yana ciki kuma annahu min aljannati ya muka san shi ai sai ta hanyar nubuwa ko sai ta hanyar alquran sai ta hanyar as-sunna sannan wanda bai bi al-nubuwatu ba bai bi al-kitabu ba bai bi as-sunnatu ba zai sha wancan ruwa me yasa manzo sai ya ce zan tsaya a bakin sa manzo sun ya ce hafatahu min durdin wa yaqutati jaffansa guda biyu gefansa daya lu'lu'u ne gefansa daya kuma yakutu ne sannan manzo sun ya ce wa akwabuhu misla wa akwabuhu mislu adadi sama kwaffan da za a kaɗi ba ruwa ana sha a wannan kogin na annabi sallallahu alaihi wasallam adadin taurarin da suke sama hadisi sahihai to manzo sama ce mutane za ta rika zuwa ta sha ce sai aka kora wasu sai in ci ah, a kyale su mana ai suna cikin mabiyana sai a ce naka la tadri ma ahdathu ba'dak ai baka san bid'ar da suka yi ba bayan ka yan bid'a sai a hana su sha to kaga alkhairu kafi ko saboda ka innal ladhi yu'allimu an-nasa al-khayra yastaghfiru lahu kullu dabbatin duk mutumin da ke koyar da mutane alkhairi to duk wata dabba dabba nan kullu ma yadubbu ala al-ardi duk abin da ke tafiya a ban kasa shine ake ce masa dabba wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma fa minhum man yamshi ala wa minhum man yamshi ala wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allah ma yasha to dabba kenan nan sai aka ce maka hatta al-hut fil bahr har kifi a ruwa Allahu har kifi a teku yanzu wannan ya wannan hadisin irin hadisan da mutum ya ji su mutum ba zai fatan ya zama malami ba yastaghfiru lahu kullu dabba akwai riwaya ta ce yastaghfiru lahu kullu shay a'ammu min hada kullu shay kaga hatta al-jamadat har da abubuwan da ba su da rai manzon sama sai ce hatta al-hutu fil bahar aw hatta al-hitanu fil bahar a wata riwaya har kifaye a teku man alladhi ya'lamu adada al-hitan fil bahar والحوت من أكثر الخلق نسلا إن لم يكن أكثرها نسلا idan kifi bai zama shi yafi komai yaduwa ba zuriya yafi kowa zuriya to tabbas yana ɗaya daga cikin halittun Allah masu zuriya da yawa kai ana cin kifi a duniya ba <laughs> jibe shi kuma ga yana to hadda shi ne sai mala kasa sai ce qad sahha hadha marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallam haqiqa wannan atarin na ibnu abbas ya tabbata daga annabi sama a matsayin marfu'i akhrajahu at-tabarani fi al-awsat al-imam at-tabarani rahmatullahi alaihi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-awsat من حديث جابر دق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله wa وصحى sannan Imam Tirmidhi shi kuma ya rawaito shi daga hadisin Abu Umamah al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu kuma al-Imam Tirmidhi da kansa ya inganta hadisi. hadisi ne sahihi marfu'an wa mawqufan kaga wannan falalar malamai falalar masu karantar da alkhairi amma sai aka ce innal ladhi yu'allimu an-nasa alkhaira kaga shi kuma innal ladhi yu'allimu an-nasa sharra yal'anuhu kullu dabbatin hatta al-hut fi al-bahr إيه ذاق يستغفر له وهذا يستحق اللعن وان شيات سنتع مسا غافر عكي لمن مسا وان كما تيني الله زيد الدسورن تك حالة سن الله الله شتوته حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه حدثنا بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن ظبيان قال المسيح ابن مريم wannan yana daga cikin irin abin da ake ce musu al'akarul ilahiyya ko kuma abin da ake ce al wa'aziyya isra'iliyat ne amma na wa'azi yana ɗaya daga cikin abin da malamai suka yadda a ruwaito na isra'iliyat babu aibi a cikin su har ma sukan faɗa al-imamul khatib a cikin jami'u aljami da akhlaqin rawi a zabi sani ya ce ashiya'u la tahtaju ila sanadi akwai abubuwan da ba sa bukatar isnadi ba su bukatar sai ka kawo musu izini isnadi daga ciki akwai almawa'is domin su abin da ake bukata shine a kalli me aka ce a ciki wa ba wai waye faɗa ba mun gane wa'azi shi abin da ake kalla shin wannan magana daidai ce in daidai ce kawai ya aiki da ita ba ka cewa ina isnadin ta mun gane to shi za zaka ga malamai sukan kawo irin waɗannan sai a ce annabi Isa ya ce ko a ce annabi Musa alaihi salam ya ce ko a ce annabi Dawud alaihi salam ya ce kila da zaka tambaya ina ne karshen su ina ne masdarin su daga ina aka shigo su sai a shi amma dai wa'azi ne ko da ba a ce annabi Isa ya ce ba ko ba a ce annabi Musa ya ce ba abin da aka faɗa shi ake kalla mun gane ko man ta'allama wa 'allama wa 'amila fa dhaka yud'a 'aziman fi malakuti as-sama duk da cewa wannan malamai wasu sun raunana sanadin kamar yadda wanda ya tahqiqin jami'u bayanin ilmi fadlihi yayi yace man ta'allama wa 'allama duk mutumin da ya koya kuma ya koyas wa amila kuma ya aiki kaga abu uku ka yud'a 'aziman fi malakuti as-sama'i wannan shine wanda ake kiransa 'aziman babba mai daraja fi samai a can sama idan ka haɗa waɗannan abubuwan guda biyu al-ilmu al-'amalu at-ta'limu to tudanta fi samai 'aziman kana cin manyan mutane domin ayyukan annabawa ke kenan at-ta'allum wat-ta'lim wal-amal abinda annabawa suke kenan shi yasa zaka ce wa ana awwalul muslimina wa ana awwalul mu'minin in sun faɗa su suke fara yi a gani ya aikace حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن خازم حدثنا العامش عن شقيق عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه تعلموا عبد الله بن مسعود يشق إليه fa inna ahadakum la yadri mata yuhsalu ilayhi domin ɗayan ku bai san yaushe ne za a bukace shi ba kaga maganar da mai ta'limul muta'allim rahmatullahi alaihi ya azjarnuji cewa ba wajibi bane koyon kowane ilimi abinda ake nema shine talabul ilmi al yana nufin a matsayin wajibi ne ilimin da yake na tilas na wajibi na farali dole ka koya to shine ilmul hal amma ilimin da aka nemi a yi to shine shi ba a masa iyaka ba domin baka san ranar da za a bukace ka ba musamman wannan zamanin namu kuma musamman a kasar mu in ka tafi wata ƙasa suna da abin da suke ce mishi takhassusi takhassusi sai mutum ya ce maka shi shi takhassusin su hadisi so daga in kana da hadisi ka kawo ya maka tahriji ya ce maka ya inganta ko bai inganta ba bayan ka ka tambaye shi komai kaka tambaye shi sallaka bata sallaka kai kaza ko azumin kai kaza a a cikin in za ka samo hadisin sallah da hadisin azumi ka kawo mishi shi kuma sai ya ce maka ya inganta ko bai inganta ba takhassusi kenan mu ko Najeriya ba takhassusi ko muna takhassusi in aka ce kai ustazu ne to duk tambayar duniyar nan za a ma ya rage naka ka je kai karatu ya rage naka ka ji tsoron Allah a cikin abin da ilimin ka bai kai ba ka ce ban sani ba a tambayi wani haka muke a Najeriya kuma ban jin zamu canza So ka idan ka je kai samu PhD ka a lugar larabci ka zama doctor ka yi digiri na ɗaya na biyu master ka yi PhD a larabci fa'ili da marfu'i da imrul qaisi da zuhai um, zuhai ibn abi sulma da abul atahiya da mutanabbi da abu su ka haddace to wallahi sai dai in ba a je wata rana ka ce bismillahir rahmanir rahim ba mutane sai sun tambaye ka gaban gado ko ba haka muke ba to kaga ya ya ya ya ya rage naka ka je kai karatu na gaske ka zama mutafanni komai kun min kulli shay'in shay'a a gefen ka kuma kun min shay'in shay'a amma ga mutane kun min kulli shay'in shay'an ne komai ka ɗibi rabanka a ciki amma kai akan kanka ka keɓance ma kanka abinda za ka fi zurfafawa a ciki naka ne wannan a Najeriya wa khudh min shay'in a cikin waɗancan shay'u din na mutane sai ka dau kai kuma dan kanka kai ne za ka fi bincike a cikinsa. amma duk sauran ba zai ka rinka bincike a cikin su saboda mutane ba za su kyale ka ba kaga wannan nasiha abu Abdullahi bin Mas'ud yayi ta'allamu fa inna ahadakum la yadri mata yuqtadu ilayhi ku koyi ilimi domin ɗayan ku bai san yaushe za a bukace shi ba ba za a bukace shi ba akwai wani malami a azhar babban malami ne suna ganin yanzu a duniya a abin da ya bayyana babu masanin balaga kamar sa A محمد محمد أبو موسى الأستاذ الدكتور أبو محمد محمد أبو موسى ɗalibin babban malamin lugha ne marigayi a shek mahmud muhammad shakir kanin ahmad muhammad shakir shaykhul lugha shaykhul arabiyya almajiransa wata rana wata rana yana karantar da dalail ijaz na aljujani a masallacin azhar yana da kujera a masallacin azhar dama yana cin hay'atu kibarul ulama nasu shikenan sai wani yazo ya zauna idan zauna shikenan can aka gama darasi aka ce akwai tambaya shi kenan sai ya daga hannu sai ya tambaya ko kan sallah ne sai ya kalle shi sai ya sai ya kalle shi sai ce nahnu huna nashrahu ash'ar amri al-qais yace fa in kunta turidu fatwan yace aina darul ibtai misriya ida bila darul ibtai misriya fa hunalika tajidu man yuftik wa إلا إلا إذا أردت منا شرحا لبيت امرئ القيس ونحن نشرح لك كفالة بذكرى حبيب ومزي ce munan munan baitin mul kai nake fassarawa so da kan shi ka zo tambaya zauna ai ta baka amma in fatawa kake da ita ta addini to ga dawul ibta'il misriya can je ka can ka samu fuqaha sai su baka to su suna da wannan amma kaga mu Najeriya ba abun mutane ba ba ba ba wannan mala albani rahmatullahi alaihi sheikh muhammad nasir albani har ya rasu baya raba gado har ya rasu baya raba gado duk in ka karanta tarihin za zaka ga wannan yana cewa shi bai iya raban gado ba amma da hadisin kuma da ke bayani kan raban gado ka kawo sai ya tabbatar maka ya inganta ko bai inganta ya rage naka kuma shi kenan ka tafi can to suna da wannan to amma mu a Najeriya kai aiki da wannan magana ta Ibn Mas'ud ta'allamu fa inna ahadakum la la yadri mata yuhtaju ilayhi baka san yaushe za a bukace ka ba so daga komai ka koya ka iya ka san shi ka riƙa bincike a ciki wata rana sai wani ya zo ya yi maka tambaya akai حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عبد الله بن عون عن الأحنف قال قال عمر الأحنف ولا أحنف كينا الأحنف ابن قيس أحلم الناس كينا shi ya fi suna cewa wai shi ne ake buga ake karin magana da shi a wajen haƙuri haƙuri al'ahnaf ibn kai. an ce kaifa ta'allamta al-hilma yace min as A as-samaw'al yahudiyyun sha'irun Yahudiyun. هو أيضا يضرب يضرب به المثل في الحلم سموعا أنا بقى مثالي او أوجن هقولي تو الأحنف بن قيس أوجن سيقويا يعني. شيء الأحنف بن قيس مخضرمين مخضرمين وعاش في الجاهلية وعاش في الإسلام خوكما عاش في الجاهلية ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم نؤمن به إلا بعد وفاته Sau da ka shi yana barzakhu ne laysa sahabiyan wa laysa tabi'iyyan kanin sahabbi kanin sahabbai ne kuma wan tabi'ai ne shi eh, mun gane Umar, قال عمر سيدنا عمر رضي الله عنه يتفقهوا قبل ku koyi ilimi tun kafin a دامك muku rawanin shugabanci. kai kokari ka yi karatu tun kafin ka zama shugaba qabla an tusawwadu kafin a baka shugabanci shugabancin nan koda na gidanka aka ce ma wani tashi da ya can ana ba da hadisai ana haddacewa ya ce da mata na hudu ya na talatin ina zan iya karatu yanzu ya ce mallil mu'ili ilal awali innama sa ilaihin nal faridul farid ya ce mallil mu'ili ilal ma'ani Yace ce kai mutumin da ya tara iyalai da yawa ina zai iya gina babban gida al-ma'ali nan yana nufin darajoji maɗaukaka Yace ce na ma ya tsa ilayhin dalfaridul faridu ai wanda yake shi kaɗai shine zai iya waɗannan ƙoƙarin ta'allamu qabla an tusawwadu kafin nauyi ya maka yawa to yi ƙoƙari ka ɗiba abin da za ka ɗiba da yawa to ko da nauyin ya zo Allah maɗaukaki ya taimake ka kwakwalwarka kuma tana nan tana aiki sai ka ci gaba da zuba mata wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum amma dama can ka zauna kai wasa da kuruciyarka ka ki cin gajiyar damarka shike wa ayyamal hadathati faghtanimha ala innal hadathata la tadum ka gani ko to tafaqahu qabla an tusawwadu a wata riwayar da Imam bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa ta'allamu qabla an tusawwadu وهناك من فرق خصوص وعموم بين العلم والفقه الفقه أخص من العلم والعلم أعم من الفقه قد يكون الإنسان عالما وليس فقيها إيه، سنزي إيه، ما لم يما بكي بني أما ولا يكون الإنسان فقيها إلا إذا كان عالما سيدا كذا ما لم يسأل ذاك ذا فقه إيه؟ فقه شيني الملكة أو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع القدرة على تطبيقها في الواقع شين ذكره إيكو da Allah ke ba mutum ya zama ya iya kallon aya ko ya kalli hadisi ya ciro hukunci sannan kuma hukuncin ya dace da halin da al-mas'alal waqi'a mas'alar da ake ciki matsalar da ake ciki ba irin na wanda aka zo ana faɗa ba ya za ku fi faɗa hmm? ba ku ji Allah yana cewa al'adiyati dhabaha ba fal muriyati qadaha fal har qur'ani ya dawo ko ko ba qur'ani ya dawo ba amma al'adiyati dhabaha tana magana kan adina faɗa ne da ya kawo fal su ba ya ce kai musafaha ya hada hannun shi ba shi ne wannan Allah shi kyauta sau da haka mutum ya ci gajiyar kuruciyarsa babu wanda ya fi cancanta ya karatu kamar matashi babu hayaniya a cikin kwakwalwarsa in ka ga matashi musamman teenagers eh waɗanda suke 'yan sha sha ɗin nan to kwakwalwarsu lahum zihnun safi kwakwalwarsu tattaki sai yanzu suka je suka kirkiro ma kansu abubuwa da kallace kallacen waya shi kenan sai kwakwalwar mutum ta doshi da kallon talabijin da kallon kwallo in ka zo ka shiga ka shiga ishiriniyat to abubuwa ba sun fara karuwa a lokacin ka fara tunanin ka yi aure ka gama jami'a habawa kana shiga talatiniyat ai tafiya ta ce. ka ga in ka shiga arba'iniyat Allah shi tauke yanzu arba'iniyat da ake farfara ma a Najeriya za ga mutum ɗan arba'in kawai ya furfure ko ba haka ba ne kuma da ba furfurar gemu ba furfurar gemu ba ƙarya a cikin ta ta gaskiya ce in ka ga furfura a gemu to ba baiwa ba baiwa a cikin furfurar gemu ba to ta gaske ce wani. Eh, in ma mata'ibul hayati wa in ma shaykhuhatu wa in ma shay'un ma ba ka ga furfurar kai ana bai wata قد يشيب الفتى وليس عذيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب زي يوام أخي أكي فرفرة بيوا كما تشيد فرفرة أما أجيمو أي كان كلم فرفرة تفاغ بتو مكا أجيمو يكينا أجيازو wani aboki na ya duba madubi wata rana ya ga kurkura duk ta fito mai ce masha Allah masha Allah نسي ما شاء الله عز وجل حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace na rantse da Allah wallahi na rantse da Allah innal ladhi yuftin nas fi kulli shay'in fi kulli ma yas'alunahu la majnun duk mutumin da ke ba mutane amsa a kowace matsala aka zo aka masa mahaukaci ba a taba jin an ce ka ce baka sani ba akwai damuwa ya kamata wata ran ya zama an ya tabayyana nisfu ilmik wala adani nisfu al الشبكة رحمة الله عليه يتي إن كان يقال لا أدري نصف العلم فأظن نصف الجهل in ana cewa ban sani ba shine rabin ilimi to shi kuma ina jin fa to shine rabin kuwa ya ana cewa ina jin wani ma sai ya shimfiɗa sai ce duk da dai ban sani ba amma ina ganin ko ina jin to shi kenan yanzu arada an yusfira nisfa jahili so yake ya bayyana rabin jahilcin sa wa qad satarahu Allah Allah ya rufa mishi asiri kuma shi yana so an yabba a so yake kunyata kansa saboda haka mutum ya saba da wannan shi yasa suke faɗa suke cewa man akhta qawla la adri faqad usibat maqatilu duk mutumin da ya kuskure ya ce ban sani ba to hakika an same shi a makasarsa an riga an kashe shi ya mutu mubus a ka saba da cewa la adu abuwaito daga sayyiduna ali radiyallahu anhu yana cewa ma da ala nafsi in su'iltu an shay'in la adri an aqula la adri yace ba abin da ke min sanyi a zuciyata kamar an tambaye ni abin da ban sani ba in ce ban sani ba sani ba kenan ka huta saboda innal ladhi yuftin nasa fi kulli ma yas'alunahu la majnunun duk mutumin da zai bada amsa a duk tambayar da mutane za su masa to wannan mahaukaci ne dama yan cewa jununu fununu hauka ba sai da duka ba ba sai mutum ya yi tsirara ya zama mahaukaci ba ba sai ya sha ruwan kwata ba ba sai ya ji ya ci mushe ba a bola hauka kala kala ce fanni fanni ce qala al-a'mash al-a'mash rahmatullahi alayhi sulaiman ibn mahram sai ya ce fa qala sai alimamul imam hakam ya ce min ɗaya daga cikin yan majalisin sajiduna abdullahi mas'udi law kuntu سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي شي والله دا ناجي wannan magana daga gare ka to da tabbas ban ba da wata fatawa a cikin maganganun da yawa da nake ba da fatawa ba da akwai abubuwan da zan kani duk abin da na san ba da nassi kai tsaye a kansa to da ban yi ijtihadi ba kusan haka aka fassara maganganun waɗannan malaman wanda suke tawaki suke takatsantsan a game da su bada fatawa duk abin da ba su da nassin da za su jawo sai su shi sai su ba su sani ba irin yadda sai na sayyidina abubakar radiyallahu anhu yi a game da miratul jaddati a game da gadan kaka mace aka tumbe shi yace ayyu sama'in tu ayyu sama'in lillahi wa ayyu ardin tuqilluni in kuntu fi kitabillahi ma laysa li bihi ilmun ce wace sama ce za ta rufe ni ke min inuwa ranar gobe alkiyama a gaban Allah wace ƙasar ce za ta tsage in shige in boye idan na yi shishigi na faɗa abin da ban sani ba a cikin littafin Allah kun ga yadda suke Allah ba mu ikon koyi da su حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر العزرقي قال يشي دخل رجلان من أبواب كندتا ونمتن ياشبو daga kofofin da ake ce musu abuwa kinda a masallacin da suke karatu wa abu mas'udin al-ansari jalisun fi halqati abu mas'ud uqbatu ibn amr albadriyul ansari sahabun manzon Allah sallallahu Wanda wasallama ba badariya ba ce ta mashhadi badariya ce ta mawqin shi gidansa a badar ɗin ya yake amma baya cikin waɗanda suka halarci da wannan shine kauli rajihi da malamai suka tabbatar kama al-imam nawawi da makamantansu cewa ubatu ibn amr al-badri al-ansari ba ba ba ya je yakin badar ba ne ba ya cikin waɗanda suka je badar amma shi gida ya siya a wajen ya zauna domin badar ɗin ai unguwa ce haka ne ko sau da shi yasa ake ce masa albadari eh? sunansa yakan yi kama da sunan uqbatu bin amir al shi wancan ba muhajire ne wannan kuma ansari mun gane uqbatu bin amir al-juhani muhajiru uqbatu bin amr al-ansari al kaga ansariyu ga sunan shi nan nisbatu ta fito da shi ko to yana zaune faƙala a haduhuma waɗannan mutanen guda biyu da suka shigo ta ƙofofin da ake ce musu abuwa da sai ɗaya ce ala rajulun yanzu bainana musu nake yi ni da dan uwana shin akwai wanda zai shiga tsakaninmu ya ji al'am ya ji ne ya faru tsakaninmu? mu shine yanzu bainana ya zama a tsakanin mu ya kalli al'amuranmu, mu ni da ɗan uwana har ya mana hukunci fa qala rajulun fil halqati kawai sai wani mutum kawai cikin almajiran Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri kawai sai sauri sai ya ce ana sai ni ne zan muku hukunci qala mai riwaya wato Abdurrahman bin Bishir al-Azraq sai ya ce fa akhadha Abu mas'udin kaffan min hasa sai sayyiduna Uqbah bin Amr al sai ya ci hannunsa da kasa faramahu bi sai watsa mata wa qala lahu innahu kana ta at wa ila al ya ce kai baka san cewa magabata sun kasance suna ƙin gaggawa hukunci ba shi yasa ko tambaya aka yi a aji to kada ba ana gama tambayan nan sautin ƙarshe harafin ƙarshe na malami zai sauka sai kawai ka ce an ka ba da amsa mafi yawancin su suke kuskure amma idan aka yi tambaya to ka tsaya kai ta'anni ka natsu ka kalli ina amsar take ina take ina take ina take ina take ina take ita ce suke ce mata irin wannan tunanin da suke cewa al-aqliyatul fariqa ba al-aqliyatu al-hashsha ba al-aqliyatu al-hashsha sadaja kawai yanzu yanzu nan za a yi abu ko shi kenan mutum ba zai tsaya kalli abu ba sai ba da amsa wata ta bugo ma wani malami waya ana shiri na talabijin na fatawa ta ce ala gafata malam ina da mijina ne kullum ya dawo gida ƙofa biyu nake da shi a gidan nan in ya tashi shigowa sai shigo ta bayan kofar bayan gida baya shigowa ta kofar gida ya halatta ya shigowa ta kofar bayan gidan nan al al al aqliyat hash العقلية الحش الساذجة البيت بيته lahu له له أن يدخل من أيهما شاء gida gidan shi ne kofofin kuma duk ba na gidan bane duk mallaka shi ne da kai da wuya duk mallaka gida mallaka kai mallaka da kai da kaya duk mallaka kai wuya mai gabatarwa mace ce sai ta yi shiru sai ta ce fa ka annas sa'ilata tas'alu an shay'in ma ta ce kamar mai tambayar na ba abin da take tambaya ba kenan akara makalla shi kenan ce sai mai kika fahimta sai abin da ke nufi kamar a kira ta tattai tana jin kunya ne mijinta yana zuwa mata ta baya ne ilai kuwa sai gashi ta ce wallahi abin take tambaya kai ke kenan lakinnaha kannat bi annaha mustahiyya tastahi an tuzhira bi hadhihi al-ashya' allati yanbaghi ikhfa'uha wa satruha sai sai sai jiwaye mai kamar wanka لكن عقلية الشيخ عقلية حشة ساذجة وأنا سأل عقلية الفارقة أنا بقات إنوان إلى زولاء مجلس سيدنا عمر رضي الله عنه وتما تشكو تشي يا يا يا يا أمير المؤمنين إن زوجي يعبد الله يقيم الليل يقوم الليل كله ويصوم النهار كله sai umar ya kalle ta ce ni'imar zauju zauju ce sai mijina kullum azumi yake shekara kullum baya hutawa sannan ya ta kiyamu laye da dare sai na umar ya ce kai wannan mijina ki ai zamu bashi national award eh ya cancanci a bashi national award sai wani daga cikin yan majalisa sai na umar sai ya shuru sai ya ce ya amiral mu'mina tashtaki ya ce ƙara ta kawo sai na ya ce a kai ba ta bayyana lak ya haka ya bayyana a gare ka ce to ta ce mijinta yana azumi kullum kuma yana mulle ni kullum to kai fahiya aina haƙƙuha ina haƙƙinta sai sai lamar ya ce ya ce to ha ka ba ta fatawa sai ce to mijinki kullum ya rika yin azumin kwana uku ya rika azumin kwana uku sannan kuma kwana ɗaya kai ya ajiye. sannan daransa kuma ya kasa shi gida hudu baccin kashi uku ya kiyamun lailin kashi uku kashi ɗaya kuma nake shi sai na sai nawar ya ce kyai wai fahimtar kace tafi burge ni ko ko fatawarka ya ce idhab faqad wallaytuka ƙaza al-kufati tafi na ba ka zama alƙalin kufa za ka iya da su dama yin duniya ne don kufa ba <laughs> sai je kana nan da kalka to irin wannan ana da bukatarsa to kada mutum ya zama yukrahu tasaddu ila hukm wannan an karantar da mutunci hadisin mata da annabi sallama an tafi yaki hadisi sahihi annabi sallama an tafi yaƙi sai ya kalli wasu daga cikin sahabban sai ya kalle su matasa ne a khandaq ne sai ya ce ya kamata ku je ya kalli sababbin aure sai ya ce ku je ku gano matan sahabi ya zai tarar da matarsa a waje ya zara takobi ya ce ah, ya za ki fito waje ki zai afka mata aiki ta ce a ah, zo mu shiga ka ga abin da na gani na shiga gida suka shiga kawai ya ga maciji ne katoto ya fasa kai kawai za mu tuku biyu sare shi mai ruwa ya ce ba a san wanda ya riga mutuwa ba tsakaninsu da shi da macijin ba a san wa ya riga mutuwa ba tsakaninsu so daga saurin hukunci kwata-kwata ba a bukatar shi a rayuwa ana bukatar natsuwa ka kalli yadda abubuwa suke yacen yake yacen yake sannan sai ka yanke hukunci to yanzu ka gana kawai an zuwa an ce waye kawai ya ce ni ne sannan kuma asarin yana karantar da mu cewa idan akwai manya a wuri kai baka kai su ba to ka bari su yi magana akan wani abu da ya bujiro in an baka izini sai kai magana haka ya tabbata hatta a cikin hadisin hadisin hadisin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama uh, abdul qais abdul qais ko abdul qais da yazo suka musulunta manzo Allah ta sama ya musu jawab manzo da suka zo manzo sama sai ya ce me ya zo da su ya ce marhaban bilkauni la khabaya wala khazaya ko shi kenan sai kawai sai wani daga cikin matasa sai sauri zai magana sai marasa mai ce a waye fi babba a cikin ku sai aka nuna abdulkais Shi ne ya jawabi har manzo sama daga baya ya yabe shi yace inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu almi الحلم والأناه الحلم هقولي الأنا سوى دين أبو بوا سنسل من قال هذا ربقات أولنا حديثي حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يتي علم لا يقال به إلى من دكك ويا أما باق خيران تدش ككنز لا ينفق منه كما تذكى تدوك يا وتشباء بعد زكاة يسا سكتي زكاة العلم تعليمه zakkar ilimi ita ce karka karantar da shi sannan al'imamun indari a cikin kasidarsa da ya madansa Abu Bakr yake cewa yazidu bi kaffati al-infaq minhu wa yanqusu indihi kaffan shadatta sai yazidu bi kaffati al-infaq minhu ilimi yana karuwa idan kana yawaita bada shi shi yasa suka ce ta'limul ilmi muraja'atuhu in ka karantar da ilimi to kai muraja'a shi yasa qalla ma tu'allimu ahadan shay'an fatansahu kaɗan ne kake karantar da mutum wani abu ka manta shi yasa za ka ga waɗanda aka ruwaito sun ba da hadisi sun manta ba su da yawa al'imam musulmi yana da littafi ɗan ƙarami da ya rubuta a kan man haddata wa nasiya wanda ya ba da hadisi kuma ya zo ya manta eh. <laughs> shi ya ba da hadisi sai a ce yi sai wata rana ana zance kamar yadda ka ce mu sai ce ni sai ba ni na ce maka ba sai kai ka ce min ala gafarta malam ranar kaza ga watan kaza ma a bakin bishiya kaza sai to shikenan kila ni na ce maka shikenan sai ce to yanzu na ji daga gare ka in ya tashi sai ce haddathani alladhi qala innani haddathtuhu haddathana alladhi qala innani haddathtuhu wanda ya ce na bashi hadisi shi ya bani hadisin yanzu man haddasa wani siya to kaga da yawa shi wuya ka karantar da wani ilimi ka manta gaskiya sau da ka abin nan yazidu bi katratil infaq minhu wa yanqusu indihi shaqqan shadadda in ka rike sai ilimin ya rike rayuwa ya rabuwa sai ta mutuwa shike anta in ka tamta al'uluma unsita hatta la tugha ghayra jahilin wa ko kai idan ka ɓoye ilimi unsita sai a mantar da kai ilimin nan hatta la tuwa ghayra jahilin wa balid duk inda mutane za su ganka so su ganka a matsayin ba gidaje jahil ba gidaje jahil shi yasa babu alkhairi fiye da karantar da mutane duk wanda ya je karatu ko ya yi karatu to haƙƙin al'umma ne akan sai karantar da su daidai ga gudan iyawarsa da kuma tsarin da yake ganin zai iya karantar da su amma idan ya kunshe ilimin sai shige daki to shikenan ana nan ana nan sai an manta da shi ma kwata kwata Allah zai mantar da sunansa a cikin al'umma Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan karantarwa da kuma aiki da ilimin Allah madaukakin sarki ya sa ilimin mu ya amfane mu ya zama mai albarka wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh